A cikin daren ranar Litinin tara ga watan Satumbar nan ne al'ummar birnin Maiduguri jere da wasu sassan jihar Borno suka tsinci kansu cikin ambaliyar ruwa da ya kai ga asarar rayuka da dukiyoyi lamarin da ya zuwa yanzu mutanen garin na cikin wani yanayin firgici da ban tausayi kuma ake ci gaba da nima musu tallafi a ciki da wajen Najeriya. Kowane yanayi al'ummar birnin Maiduguri da wasu sassan jihar Borno ke ciki a yanzu. Jagorar kungiyar Baudi mai rajin tallafawa ci gaban mata kuma tsohuwar jagorar asusun tallafi na Malala a Najeriya. Fatima Yarima Askira ta ce. To alhamdulillah abin da dai zan iya cewa shine gaskiya mutane da dama suna kokari wajen tallafawa waɗanda wannan lamari ya faru da su a Maiduguri. To amma a zahirin gaskiya akwai wuraren da mun ga akwai bukatu sosai kamar na magani da na tsabtace jiki da tsaftace muhalli na yau da kullum. So ko mu baudi kungiyar mu abin da muke yi shine muna kokarin kai tallafin yin medical response kuma muna ba da magani kyauta muna kuma kokarin wayar da kan jama'a akan cututtuka da za a iya iba ta wannan abin da ya faru kuma muna gayyatar su kansu 'yan gwamnatin su zo su yi mana bayani a yadda suke wannan tallafin da yake akwai yawan korafe-korafe da suke fitowa na cewa a an kulle sansanin gudun hijira abu ne wanda dole mu ma mu gane me ake ciki kuma mu san yadda mu ma za mu ci gaba da wannan tallafe-tallafen. Shi ma shugaban gidauniyar ba da tallafin gaggawa wato Swift Relief Foundation Abdulaziz Mala ya kira ga kungiyoyin fararen hula da su bibi batun tallafin. Wannan tallafin da mutane wanda suka taimaka daga ciki da waje ma jihar Borno musamman mai digiri da Jere Wannan ambaliya ya shafa yana da matukar mahimmanci saboda da yawa daga cikin mutane na cikin gari da waje sun rasa su. So ya kamata a sa ido sosai daga cikin civil society organization su yi aiki tare da gwamnati a isar da wannan sakon ma mutane. Saboda haka dan Allah dan annabi gwamnati ta yi abin da ya ya dace ta san matsalolin da mutane suka fuskanta a cire son rai da muka nemi ji ta bakin gwamnatin jihar Borno halin da ake ciki na ci gaba da kaiwa al'umma dauki musamman bayan irin tallafin kuɗi da aka samu daga ciki da wajen Najeriya kwamishinin yada labarai da tsaron cikin gida na jihar Farfesa Usman Tar ya ce gwamnati de ta bude disaster relief fund kuma ta bude ofisoshin sema duk wanda yake son ya kawo taimako ana karba kuma ana rarrabawa bacin haka su kuma NGOs din an sake musu akalla su kai abinci zuwa sansanonin suna so suna iya kaiwa kai tsaye ko su kai sto namu mu mu karba akwai kwamiti na musamman da ke bi sansanonin duka tana duddubawa duk mai neman taimako irin taimakon sai a duba sai a kawo taimakon. baki haka kuma gwamnati ta kai taimako na gaggawa kowane mutum an bashi kuɗi da abinci daga store-store namu so a takaice iya gurgudo ana kulawa da mutanen namu wanda wannan ibtila'i ya ritsa da su kasan irin wannan ibtila'i ko ya kai wani zai ci shi bai samu ba a wani bangare kuma jagoran kungiyar bibiyar al'amuran gwamnati ta follow the money muktar muddubo ya ce suna kan shirye-shiryen aika wasikar neman bayani akan yadda gwamnati ta fara rabon tallafi ga al'umma in kika ga tallafi dole sai an san me ake tunanin yi da wayannan tallafofin so yanzu muna collecting kuɗaɗe da aka yi announcing na cewa an bayar muna ƙoƙarin rubuta wani letter da ake ce ma freedom of information law letter wanda za mu tura ma gwamnatin jihar borno don mu san naira nawa ne gwamnati ta karba kuma mai take ƙoƙarin yi akan wannan so kamar yadda muka sani one of the immediate action da aka fara yi daga wannan iftila'in ya auku da su shine an fara raba wayansu su kudade da kuma abinci wannan na gaggawa so kin san wannan ambaliyan ya zo da cututtuka ya zo da asaran rayuka dukiyoyi da dole sai an zauna an yi setting up plan wanda za a yi executing wannan abu muka yi dropping wannan letan sai mu san ya za a yi mu bibi kan wannan kuɗi alƙalman ƙididdiga dai sun yi nuni da cewa tun farkon labarin kai tallafi ga gwamnatin jihar borno ne wasu ƙungiyoyi da fitattun mutane a dandalin sada zumunta suka fara yin kira akan kan a sanya ido ganin an raba tallafin ga waɗanda al'amarin ya rutsa da su ba wai a karkatar da kuɗaɗen ba. Halima Abdulra'uf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.